ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in shigo yini na ashirin a wannan wata mai albarka kuma a wannan masallaci mai albarka na a shek abubakar gumi da ke mariri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 قل إن افتريته فلا تملكون من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أن يقولون افتراه ai aya kulu naftara wai suna cewa annabi ya kirkire shi ne kamar da kafin suke faɗa wato gani suke annabi ya kirkire shi ya kirkire abinda da larabci ya ce kuma ikhtila ikhtila kirkirewa wato shi ne ya kirkire shi daga karanta. kalmar kuma iftira daga shirya ne ma'anar kirya ƙarya ana kan ce isku isku shi ma ƙarya zai ta mallaka wato su sun ɗauka annabi ne daga ƙwaƙwalwarsa ko tunaninsa ya ƙirƙiri wannan ƙar'ani da yake karanta mutane wasu kuma sun sani tsabar girman kai sun san ɗan adam da ya ce ƙirƙiri wa'annan maganganun da fasahar da tsarewar da iyawar da yadda aka jera maganganun da ayoyin da larabcin wallahi wannan ta fi ƙarfin magana ɗan adam ɗan adam ba zai iya ƙirƙirar irin wannan izin cikin da irin wannan tsarin zancen da balagar da mantikin da duk wani abu ne ya tsare shi ba ko ba tare da an samu contradiction cin karo wannan ba wani littafi da zai shekara biyar shekara goma ba a samu an yi editin ɗinsa duk inda aka kai wa shi sai ya ga ya kamata in cire min, in ƙara min, in rage nan sai ba haka bane amma ban da ƙur'ani har yau ba editin ɗinsa ba an saka duk inda za a sa ka duk wata na'ura da za a sa ta tabbatar ba kuskure a ta ba kuma cin karo da gaske a sai kasa gano haka saboda zance ne na mahalicci Ban da abubuwan da yake ɗauke da shi na tasiri da aka gani a rayuwa na mu'ujiza na aiki a aikace na amfani da shi da aka wajen warware matsaloli da cututtuka da abubuwa jewa wanda ƙur'ani ya tasiri a kai wanda wani zancen in ba shi ba ba zai wannan tasirin ba an samu su daga cikin kiristoci a toki ko za su tsoro aljani ko za su yi rutsiya za su yi sahauta da maganganu ne da suke abuwa suna kururuwa amma Allah bai tasiri ba sai alqur'ani mai girma yake tasiri shi yake ƙona aljannin tasiri, shi yake kore shedani shi za a karanta a wurin da dukkan matsala Qur'anin da yana tasiri hatta da dabbobi dabbobi suka taurari sai sun mutu wallahi to da aka mun sha ganin hatta kyau ana karatun qur'ani ta zai tana sumbantar mai karatun qur'ani a zai tana kisin ɗinsa tana jin daɗin da ake faɗa sai da aka a ƙur'ani da annabi ne ƙirƙire shi sannan maganar da abu sufyan ko kuma sarkin maka a sarkin sarkin sarkin rom sarkin herakal sarkin kaisar ya faɗa a san annabi isa ta zama hankali ya ce annabi ya taɓa yin ƙarya kafin ya shi annabi ne suka ba da shaidar bai taɓa ƙarya ba sai yana yaro har yawan ɗai shekara arba'in bai taɓa ƙarya ba ko rana ɗaya ƙarya nan da wanda zai faru a duniya ya yi wa Allah da ta ɗaya mutane ƙarya da shekara arba'in kuma da ya tashi zai yi ƙarya ta farko sai wa Allah ya ce Allah ya aiko shi dan Allah zai yi kuma ya ƙari wa yau ta shekara arba'in da ƙarya ba sai kuma da zai yi sai rasa wanda zai wa mahallin ita wannan da ishe ta aya ba in wallahi wannan gaskiya ne abu ne da ma'aqulin hankali zai zai ya kamata ya hukunta haka to ga kuma an da annabi ya bayar aka ce ya bada wannan amsa inda maganar ai cewa ya ce Allah ne ko shi maganganun Allah ne ai ba cewa ya maganganun ku bane ko cewa Allah ne ya ce yana danganta wa Allah ne to mu kaddara ƙarya yake danganta wa Allah shi idan Allah ya tashi ɗaukar mataki akan wa zai ɗauka a kansa ko me yi nasu me yi damuwar ku me yi matsalar ku me za su iya kare annabin azaba za ta same shi misali ba za ku iya ba shi yasa Allah yake kul ilista yake ka ce in ne na kirkire shi nake cewa Allah ya ce alhali bai faɗa ba na wa Allah ƙarya fala tamlikuna li min Allah shay'a ba abin da za ku iya mallaka min na daga azabar Allah idan zai mun azabu. qul inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin adhim wa alam bima tusudun fi domin Allah shi ne mafi sani game da abin da kuke ce ku ce a kanta wasu ce yayi Allah ya wasu ce aikata Allah ya yi ƙarya idan Allah ne ya ƙarya ya fi ku sani in mataki za a ɗauka shi ya suka mata ɗau mataki a zaune an fato mai kyau kada kada Allah ya san ƙarya nake mishi a ya kamata ya ɗau mataki a kai ko kuma ya tashi ɗaukar mataki a kai na ba abin da za su iya yi ko ku bar ni da Allah ku gani mana in zai ɗau mataki a kai na ya ka ba ƙarya nake masa ba ƙarya nake danganta masa ba bima tu fi dole fi ai bima ta ko na fihi min al abin da suke kutsawa a ciki suke cutar su ce a kai Allah shi ya fi ku sanin me yake faruwa ka fa bihi shahidan bayni wa bainakum Allah ya isa ya zama shaida tsakani na da ku in ƙarya nake yi abu al gato da bashi Allah shi ne mai yawan gafara kuma mai yawan jan kai na'am قل ما كنت بدعا من الرسل وما ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل ما كنت بدعا من الرسل كما كتباني يفعلوا بقى لقد كم منزلني فعني بس بعد وكان inda daga kai na nuna ka fara ko iya cewa ni na fara kafin ni an samu gani da yawa sun ce Allah ne ya aiko su kuma ya tabbata Allah ne ya aiko su an ga gaskiya to me ya fara ni ni abin mamaki ni dan na zo na ce ni ma Allah ne ya aiko ni ba ni ne faru ba wasu sai ne gani akan wannan aikin ma kun su gudu an nuna rusuli wa ma adari ma yasu alubi wa zalikum yanzu a halin da yake ciki ba zan iya sani da ni da ku ne Allah zai yi da ni ba abin da yake nufi ban sani Allah zai da ni ko da ku shi ne mun gaba ban san matakin da Allah zai ɗauka ba tsakanin ku da kuke karyatawa da ni da nake zuwa nake gaya muku wa ma adari ba ni da sani ma yus'alu bi me ubangiji yake nufi da ni ne zai yi da ni nan gaba zai dakatar da ni zai ce ni ka gani? wannan kuma ganin damar Allah ne wala bikum kuma ban sanya zai da ku ganin da ba ni ne dan ɗauki mataki a kan ku wato aiki na isarwa in ajri illa ma yuha ilayk ni ina zan kadai abinda aka yi min wahayi ne gare ni amma ana illa nazirun mubin aiki na ni ban kasance ba nazirun ne mubin mai wa'azi ne mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadin ga kowa wato wa ma'ana alaikum bi hafi wa ma'ana alaikum bi wakil ni ba ba garin ku bane a ku ba mai kiyayewa bane ba mai su'ida bane in sun gara ma su in sun gara ma bane na'am إن أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم نعم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل كذا مثل تنبيه في هر أرأيتم إن كان من عند من عند الله يعني كنا غني في قرآن من بدأ الله يجي وكفرتم به كما كوكا كافرتي مسا idan daga Allah yake kuka kafirce kuka kiyarta wa shahida shahidun من بني إسرائيل Ana ka sami wani mai shaidawa daga cikin bani isra'ila ya shaida ya tabbatar ya gamsu cewa wannan littafin daga Allah yake shi ma ya ba da shaida ala a kan irin misalin qur'ani min ya gabatun shi irin sa a taura da linjila shi na ɗora ya yi zo yayi annabi sallallahu alaihi wasallam da ba da shaida daga banu isra'ila shine abdullahi bin salam malamai suka ce da makamancinsa wa shahidu shahidun min bani isra'ila kace ce ai abdullahi bin salam wa ghairi a amana kuma me ba da ce da mun shi ya yadda yayi imani wasta kabarkum kuka yi girman kai ba ku yadda ba kaddarawar abin shi ne me wata asara ce da za ta tabbata gare ku ba me kuma wani irin alkhairi zan samu idan ya tabbata haka kamar magana da muka faɗa jiya cewa hankali ka yarda da abin da aka ce ka da shi shi ya fi sama da a ma ba ka yarda ba cewa ba ka yarda ba ko ka yarda ba zai hana aukuwar abin da ubangiji ya niyya ba kuma kiyama za ka zo gara ma ka zo mata a ka da ka yarda bai tsare ka da wani nauyi a kanka ba illa ka san kenan da ke kanka da ka ji yadda ma kuma kana nan kuma dole ka mutu kuma dole ka je zuwa ga Allah inna Allah la yahdi al-qawm adh Allah Allah baya shirye da mutanen da suka kasance azzalimai ma'ana da suka yi israri suka dogo suka yi determination akan abu sai haka ba su bari ba Allah ya shirye da su wanda Allah yake shirye da shi shine wanda yake son gaskiya kuma yana fi gaskiya kuma yana da burin son ya gani ubangiji ya tsora akan وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قليل na kafa ruwa da استكافرت cikin larabawan nan da mushrikai na qurayshawa suka ce lillazina amanu suka ga masu imani musulmai lau kana khairan da wannan abin alheri ne ma sabaquna ilayhi da ba su riga mu ba wato su a tunanin su mutane kamar masu fada ji, masu kudi masu mulki ba su nemin gidaje wanda yake girkusa musu wanda yake musu fadanci duk ba su gane ba duk ba su buga ko wasu bayi ne waɗanda bayi ne ɗan aiken mu ne ma'aikatan mu ne masu sharan mu ne su ne za a ce sun riga mu ne in alheri ne ana su tunanin da hankali abu jahalin abu jahal yana da ya baiwa zunnura ya riƙe masa a har sai da ta rasa idanunsa ce in alheri ne za a ce wannan ka riga mu imani in alheri ne zunnura ka riga mu imani bai ya ta amma da yake shirya hannun Allah ce. shi kuma Allah yana shari'ar wanda ya ga dama ne kuma Allah ya ga dama sai ya shirye ma sun janta ya shiri direbanka ya shiri kilina ɗinka ya shiri duk wanda ke kasa da kai kasa da shirye ka abin da a girma ba ne ba a matsayi ba ne ba kuma wata takarda ce ta shaidar karatu ba ce kada haka ba ne alantana ka ce ni digiri na nawa na yi phd na yi kaza na yi kaza kai ni farfesa ne ya aka yi danganin ba shi ne daji na ne zai gani a aikin Allah ba a yi masa haka sai ka gane gadinka ya tsaye da sallah ya rike addini shi ta ne gida ta rajefan da ya rike Ta ba haka gani sai da shirya hannun Allah su mutanen sun yadda sun amince Allah zai iya da azurta mutane na ƙasa da su ko da ba su ainihin wata misalin matsayi ko ma da ba su ilimi sama da nasu amma ba su yadda Allah zai iya shirya na ƙasa da su sama da su ba. Ma'ana yadda in kana da ɗan, Allah zai iya ba shi kuɗin da bai ba ka ba ko? Kuma ta yadda haka tana faruwa. Allah zai iya ba su ilimin da bai baka ba kuma ɗanka ne Allah zai iya masa bayar abubuwa da kai bai baka ba amma da kai da Allah zai iya shiryar da shi yadda ita bai baka da wannan shiryar ba abin da Allah yake yi na bayuwa zai iya yi wa na ƙasa da kai kuma kai bai maka ba da haka ce cewa lauka na khaira da alkhairin yawan musulunci ma sabaquna ilayhi ba bayin mu na ƙasa da mu ba za su riga mu gare shi ba amma a ce sun riga mu wannan abu ba zai yi ba wa idan lam yahtadu bihi ubangiji yake tun da su ba su shirya da shi ba ba su bi qur'anin ba ba su shirye da shirya ta ba ba su yaƙulu na sai ka bi suna cewa ko za ka bi suna cewa hada ifkun kadir wannan wata ƙarya ce ƙarshen ƙarya ta tun tuna tuni da aka daga yanayi wato ƙarya ce wadda dama in shimfila ana yin shi an daɗe iyaye da kakanni can a gurin su aka gada shi mana ƙadim ƙarya ce tun saboda ana yi shi kuma wannan ƙila ya zo yanzu ke so sake maimaita ta Allah Ubangiji ya tsare na'am ومن قبله كتاب موسى إِمَامًا ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ومن قبله أن لا يتكاف من لتاف القرآن كتاب موسى أطيع التوراة النبي موسى ai an samu a taura ta annabi Musa imaman wa rahama a matsayin jagora kuma rahama ga mabiyansa to me yasa suka tabbatar an yi wancan amma ba za su yi da wannan ba a hada kitabun musaddiqul lisan arabiyya wannan shi ma wani littafi din ne me ya gaskata musaddiqul lisan yana me gaskatawa ga abin da ya gabace shi kenan kamar da ya faɗa a wasu gurare musaddiqan lima bai yadayhi duk abin da yake dauke da shi na saƙo bai gaza ko bai ɗora ko bai ƙara a kan wanda ya rufe shi ba abin da ake samun bambanci kawai wajen hukunce-hukunce ne na mu'amala na ibada sai a ce wannan shari'ar su ga da zafi a yancan kuma shar'u man kabla na shari'ar mutanen da ga ta su amma saƙon tauhidi saƙon bautar Allah duk abu da yake ɗauke da shi shine maganar a bauta wa Allah musaddiqan lisanin Arabiyya sannan kuma shi yana ɗauke ne da yare na larabci harshe na larabci da yin jira lazina zalamu don ya zo ya gargaɗi waɗanda suke zalunci suke shirka a shira lil muhsinin masu kyautatawa masu yi don Allah kuma ya musu albashir cewa su za su samu aljanna na'am إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك عصر اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ان الذين قالوا ربنا الله بل وابن بكتشي من جنين ربنا الله ألا ما ابن جسدي وكمين بني مسلمين ثم استقاموا sannan suka yi istiƙama suka yi da kaske kwana suka aikata aikin su ya nuna istiqama maganganun su ya nuna da gaske suke suka yi da za su da Allah sun mastaqamu ala khawfin alaihim wa lahum yahzanun Allah yake babu tsoro gare su kuma ba za su yi bakin ciki ba kamar da muka ji a watan aya innal ladina qalu rabbuna Allah sun istaqamu tatanazzalu alaihim al malaika wa da istiqama ka tsaya da gaske kai iyayenka ka yi abin da duk aka ce ka yi daidai ƙarfinka za ka sami kyakkyawan sakamako da kyakkyawar cikawa da mutuwa da imani kulalika ashabul janna waɗannan su ne mazowa ɗan aljanna khalidi na fiha suna masu zama ciki domin khalidi na hal ne halin ne mansubin biliya ai khalidi na fiha hala saurihin khalidi na fiha da za'an bima kanu ya amalo wannan sakamako ne bima kanu ya amalu bima ma din ne sababiyya bima ai bi sababi ma ya amalu saboda abin da ke aikatawa saboda abin da ke aikata ba wai dan aikin aka ba su aljannar ba a aikin sababi ne kawai domin aljannar ita tallata ta fi karfin aikin Sai da haka shi kuma an ba su ne saboda zama sababi وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون سبب أيش أجي سوفي في الأخذ بالأسباب إن أي شيء سأل الله باقع الجنة ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يتسوى بياندا يا إيمان بالله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن إنسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حقك والنار حقك أدخله الجنة على ما كان من الأمر وينبغي الشيء هذا كلمة شهادة فلم تأخذ أكيد الشير السنسي جاء النبي عيسى باوا الله نوم زن الله نوم في يد هكا كلمة الله في تفكير يأم فاني بيتي بيفا مريم wa ruhun minhu kuma daidai yake da duk wani rai daga Allah da yake baiwa kowane ɗan adam da kuma yau da wuta gaskiya ce aljanna gaskiya ce wani ya kama sadadin shiga aljanna Allah zai shiga da shi aljanna ala ma kana min al'amal a bisa ɗan kuma sadadin abin da ya yi aiki a bisa abin da ya kasance a kai na aiki wanda ya ɗan aikata wato wannan aƙida ko ta zuciya sannan a aikace an ce sallah an ce azumi yayi an ce yi kaza yayi ya ɗan yi abin da yayi Allah zai shigar da shi aljanna bisa waccan aƙida a ɗan abin da yayi aiki ya isa alama ta ne min al'amal to da an san aikin da ba ka samu wani ba sai ka wani wani ya fi ka sai ka wani wani ya fi ka saboda haka shi ne ma'ana بما bi ma kanu نعم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شحرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إن تبت إليك وإني من المسلمين آه. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن فلما علموا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا عليه والنبي تعالى وصينا الإنسان من جا كل أن أدم من يوصي وأن أدم بوالديه جمد إياه ihsanan kyautatawa a jan kullum da muka yi mishi ihsanan na ya rika kyautata masa abin da yake cewa ihsanan shine duk abin da ya san zai faranta musu rai da yi shi duk abin da ya san zai tsaka musu rai ya kauce masa ana iya yi wa kai ba ka san haƙƙin iyaye a kanka ba ko ba ka san dalilin da ya sa Allah ya maka wannan jan kunne ba sai yake baka misalan iri-iri kuma a musulunci mun ce biyayya iyaye wato suna da haƙƙi a kanka ne wanda ba za ka iya biya ba har ka koma ga Allah ba za ka iya biya ba sai dai za ka yi kalilan ni Allah ya ka kasira amma ba kai ka biya ba suna da haƙƙi babba a kanka bayan haƙƙin Allah ba wanda yake da haƙƙi mafi girma sama da iyayenka kuma yake ya manzo Allah waye kamata in kyautata makwabtaka da zamantakewa da shi a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ummaka mahaifiyarka kowa ummaka kowa ummaka kowa sai mahaifinka kowa ثم الأدنى فالأدنى الأقرب فالأقرب إذا كنت da haƙƙi na farko bayan Allah tabaraka Abin da ake nufi da kyautatawa shi ne idan ba su da shi tana da shi ka ba idan kuma suna da shi ma suka buƙatu gare ka ka ba su da suna da shi sannan menene a al'adance wanda in an yi shi kyautatawa ne menene a al'adance wanda in an yi shi nuna na wani ka kaurace mishi wannan duk sai ka san misali daga cikin al'adance wajibi ne idan kana tare da iyayenka karka kira su da sunan su da malamai ka saka da sunan su wannan ladabi ne kuma wajibi ne na fata an gane idan suna magana karka yi magana sai sun gama karka daga magana sama da kansu kar ka nuna alamun fushi cikin duk umarnin da suka baka sannan kar ka jira in ka san za su bukace ka har sai sun kira ka idan har ka san cewa ba zan ka je aike ka ko zai neme ka ce ka gudu sai ya fito na wai ina wannan yaron ne wallahi ka saba mishi domin ka uku ya kamata ka san wannan ana duk abin da ka san zai zubar muku da mutunci sai ka guje shi sannan duk abin da ya ba ka inda saba Allah ba ko bai fi karfin ka ba sai ka yi duk abin da ya hana ka inda ya saba Allah ba bai fi karfin ka ba sai ka yi karshe dai annabi ya ce an tawa maluka li abika kai da dukiyarka duk ta babanka ce wani ya taba ce mana ya gini gida yawansa ya kwace na ce to me sai da kaya duk wannan tarbiyyar sai da haka bayan ma'a ne. ai farin ciki na ya kamata kai ba bayan ya ce na farin ciki ya kamata kai sai da haka dole ka kai ka mu galiban na sa faɗa musu hausawa sun ɗauka in gari ya yi ka je ka gaishe shi ba bai na sana shi kenan ka gama aiki ka tafi wallahi ba ka gama ba akwai wajen da ka san mahaifinka yana so ko na abinci ne ko na ne ba ma sai ya tambaya ga kasai baba na yana son can balan gubarin kun shi kafin na da kuɗi baba na yana son cin kore baba na yana son afir baba na yana son kaza mahaifiyata tana son kaza kyautatawa ne da neman yadda suka rika sowa kana ba kana alal da ka sani ba samu wasu tare da kai suna da rashi kana kallon su kuna kallon ka babu ni'ima sama da wannan mamadan a ce ma ba sa duniyar kwata kwata kanin su mara za ka rika yi wallahi ibada ne da sau da haka ba daidai bane mutum ya ɗauka biyayya iyaye wani abu ne mai sauki ba mai sauki bane Abdullahi dan Umar ya ga wani tsoho aka haɗu da shi a hanya za su je wani gari yana kan jaki abdullahi dan umar ya tsaya ya sauke mutumin ya kyautata masa ya ɗauko rawanin sa abdullahi dan umar ya masa ya kawo kuɗi ya ba shi sai ce innahu sadiqul umar abokin sai na umar ana an ta da magana har bayan sun mutu an gama da iyaye yake addu'a lahum da mutu addu'a wal istighfar lahum roƙa musu gafara وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما tare da zumunci da ba a yi sai da su a ci gaba da wuce wa ikirani tabi'ihima da girmama abokansu da ƙawayensu duk inda suke in ta bi labarin mai sauran rai daga ƙawayensu da ta rika sai samu a ce ɗan Allah ya ɗan don duk da yake yi yana da rai ka ci gaba da yin matuƙar za ka iya ai saboda yana da rai shi yake kai wa kowa ne kamar da suke sha da azumi shi zai kai musu gero shi zai kai musu kaza kai ma ɗora a kai ragon lauyi shi yake kai wa gidan kowa na da wani sai kana da hali kai ma ɗora wasilatun rahimun lati la fi salu illa bihi amma magana ka kanka ne ka ce ni a fa ya mutu sai da ka da mu fa da za mu ɗora a kan abin da yake yi ba wannan ka da musu kai amma ranar nake magana na ce yau ana yi gari ɗan duniyar yau ku biya bashin iyayen su ma sun ƙi wani ba ya biya to shi ce wa kansa na ruwan mu mu gado muka ci wallahi da za mu biya ba kuɗin da ne shi ya tara don ka ga dawo a biya masa bashi ma gargar a sai wanda ya gina masallaci suka ce kan na kashe shi za su tuni da shi shaguna suka kashe shi suka mai da shi shaguna suka yanka ya yi don ya sami lada su kuma sun kwace su kudin su ke sai ɗan duniyar yanzu to a shaida abin mamaki ba ne ko mun ka sami ɗan da zai zai wani kai da mali wata karin wallahi wallahi abin mamaki ba ne a ɗan wani ya zai rika zargin iyayensa an ba da labari daga cikin magabatan wani ya zo zai zai kashe uban shi da ya tashi zai kashe shi ya ɗauke shi ya daji da shi a kan jaki ya ce wallahi ko ya kashe shi yanyan ya ce wallahi ba da na kashe ka ya ce ina zama dole sai ka kashe ni je kashe min bishiyar ka kashe ya ce ne dalili da nan da can duk ya ce ni a nan na kashe babana فالجزاء من جنس الامر وكما في دين فدان اي يد كيف انا هكا دائما انا ايه يا سنا بالجرم سنا بالدرجه عبد الله بن عمر يا زوني مثل يا يقوى في دبابة لا شاوية يا زي من هذا انت هنا وينك يا زي ارفاد انت يا زي كبار يا ابن عمر كان جل الناس ساكا ناس ساكا متفور yace walau bi talqatin wahida wanda ka zo haihuwar ka nishin naƙuda ɗaya da kai wallahi baka biya ba nishin naƙuda guda ɗaya baka biya ba kai dai ka je ɗan wannan aiki da kai Allah zai ba ka lada sannan ka karanta al'adabul misra na Imam al-Bukhari ban san akwai wani littafi da ya magana akan haƙƙin iyaye kamar al'adabul mufrad na Imam al-Bukhari الإمام البطاري يقول له باب بإسناده بعد أطاء ابن يسار بعد هر واتو عبد الله بن عباس فنباوا أن لا يزوي سماء عبد الله بن عباس يسو يبنى عني رسول الله يسو نامي ما أولى ما سمعت sai ta ƙi ba ta yadda ba sai wani ya zo wurin auren ta ta so shi ne ta ƙi ne ni kuma da baƙin ciki da damuwa ta kama ne shi ne na je na kashe matar ba wanda ya sani na kashe ta a hallilin tauba akwai yiwuwar in tura Allah ɗan Abbas ya shirin a ɗa'u yake muna bin sa mu ga da zai bashi sai ce mahaifiyar ka tana da rai ya ce a'a ta ya ce to ka je kai tuba yi isin da Ka yi tuba na gaskiya yi nadama ina sa rai Allah zai gafarta ma hukumin ya tafi a ɗa'u yake tafi muka tambayi ibn abbas me yasa ka tambaye shi ka tana da rai yace wallahi ban san wani aiki a duniya da zai yi Allah ya yafe maka wannan laifin ba min da warida kuma da yayi biyayya ga mahaifiya Allah yakan daga kafa da duk wani laifin da kake yi idan kana biyayya ga iyaye musamman uwa sai daga maka kafa ba zai ma kama ta da laifin da wani laifin da kake da yau sakamakon biyayya da kake yi annabi sallallahu alaihi ya ba da labarin wani mutum daga cikin waliyan Allah ya ake kiransa uwaisul qaran sai daga cikin tabi'ai yace in ka haɗu da shi ka ce ya roƙa maka gafara har zamani sai na Umar Abdullahi sai na Umar duk inda ya ga mutane sun zo daga Yaman daga Morar daga kabilar Yaman yana yawan tambayar sa a cikin Uwais a cikin farkon uwan har sai da aka zo kan waye uwansa a cikin ku yace gani daga murad yace eh daga tsarin yace eh yace dan Allah ya roƙa mun gafara ka roƙa mun Allah ya gafarta mu na ji annabi ya ce wani mutum zai roƙi nisa uwaisu alƙarni da kuturu ne Allah ya ba shi waraka yanzu ya gama warkewa sai dan wani guri da bai wuce kandala ba illa mu bi dirham sakamakon biyayya da yake yi wa mahaifiyarsa Allah ya masa wannan baiwa Allah ya mai da shi mujaba da'awa duk addu'a da Allah ya rige masa zai karba annabi ya ce wanda ya ganke ta ka roƙa min gafara kawai lahu da annabi yace yana da mahaifiya ko biha barrun يعني ان يتقاعد قال اي سهل الى انا ما قلت بيه يا إيه إيه رئيس ابنين يتهدي ابنين يجرفي ابنين يتهدي سنة دهدت ان دبلات المبيان ماذا نسا تدا نسي كل الباس يتكي دوكا دا ذات ايا هلك زوا كان باس اما تهيك ندن بوكا لأيسان الباس عندو الباس يتجيك تدا دو عندو الباس amma an dawa da bayan su yau ga shi nan sai ka tashi ka tafi sai sun ce a tsaya to ɗauki abin da zai ishe ka da kai da makar. wallahi wallahi sun yi tafi amma ba ma yi za ka dawa albashi ma ba sani ba wai tattata ne ka wani abu amma matarka ta san yi albashi ba ka bane ka zo ya kashe ba'a ka so filaki na kaza filaki na kaza ka kawo masa babu ta wayi na ne soya ka so amma shi ne zan yi albashi ba kuma shi ya sha wahalar ilimin fa ba kai ba zafi yana kai ka makaranta tun kana yaro har kai abin da kai da filas ɗinka da kayan abincinka ya hana irin sa bacci da safe sai ya kai ka makaranta sai ya biya ɗauko ka duk inda yake duk inda su kulfi su yake kuma sai ya nema dan kara ko roka daga makaranta ba zai a yi lissafi da albashin da kake ɗauka na shekara goma da abin da ya yi da duk fito za ka yi ko ko ya za a eh ko ya yi fito to da haka lallai ya kamata mu gyara iyayi domin mu ma mu samu waɗanda za su yi mana Allah ubangiji ya gafarta wa iyayenmu ya musu rahama waɗanda suke da rai ubangiji Allah ya yadda da su gare mu baki daya a wannan aya ka ji abin da Allah yake da lokaci ya yi a farkuce Allah yake hamala ku ummu sai fara faɗin haƙƙin uwasa saboda wahalar da kai kafin ya zo magana a kan ba. dan mai ba ta ta ɗauki cikin safa wata tara ko sama da haka kurfan karfan kurfan akan tilas ba yi da zakin wata tara min da huta tun daga farkon wata har ƙarshe wa wada aku kurhata zo ta haife shi akan dole ba yi da zakin dole sai ta haife shi wa hamluhu wa fisaluhu na shahara kuma da ɗaukar cikin da yayin shi tsawon wata 30 ne ma na za a yi wata 30 da wannan ne malamai suka ce za a iya haihuwar yaro ɗan wata shida domin Allah ya ce alwalidatu yarduna auladahunna haulaini ne domin arada an yutimma raba'a za a iya shayar da yaro shekara biyu to shekara biyu wata ishirin da hudu ga kuma wata shida shine zai ba ka kwana na wata talatin da ɗaukar cikin sa wa fi tsarihu ai wa fi tsamuhu da yayansa talatin shaharar wata talatin ne domin idan ka auri mutum aka ce tana da ciki ta haihu wata shida to za ka iya gamsuwa na ka ne bisa na ali saboda wannan aya idan an yi bincike an gaba na kan bane ko ya zo kaso to ta ga cewa wannan kai wannan ya fi karfin bakwai ne ma ko ba ta ba Allah ya kiyaye hatta idza balaga ashiddahu har mutum fa yana tare da iyayensa tun yana wannan cikin har ya zo ya kai tsarar ƙarfinsa ƙarshen cikewar ƙarfi shi ne wa balaga arba'in na sana ya kai shekara arba'in duk a ce yana tare da iyayensa ƙwala rabbi a ne a lokacin sai Allah yake koya masa addu'ar ma da zai rika ne bayan wata addu'a da yake musu wa rabbi hamhuma kama rabbayani sagiran ko idan ba su mutu ba kuma ya rika rabbi auzi'ini Allah ka kimta mu ka rika kimta mu ka rika min ilhama ka rika dora min tunanin an askura ni'mataka in gode wa ni'imar da kai har na girma shekara arba'in da ina tare da iyayena Allah sai an amsa alayya ni'imar da kai ni'imta mu wa ala walidayya kuma kai wa iyayena ma wa an amala salihan tarda Allah ka sa rika aiki na gari wanda za ka yi da shi wa aslihu li fi dhurriyyati ni ma ka gyara min ƴaƴana da zuriyata bayana inni tubtu ilayka Allah na tuba gare ka idan nayi kurakurai wa inni min al ni ina daga cikin musulmi wannan har so da Allah ya koya ma addu'a da zakai ubangiji ya ce ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu waɗannan su ne muke karɓar mafi kyan ayyukan da suka aikata ya ce mafi kyau ne ba wai dan baya karɓar wasu ba aka ce kamar a ce an yi kisa ne akwai ramuwa kisa akwai biya akwai afuwa dukkanin su Allah yana so sai a ce menene ahsana mafi kyau shine afuwa wayannan su ne muke karbar ahsana ma amilu mafi can abin da suka aikata wa na tajawazu an sayyi'atihim kuma mu rika kau da kai game da kurakuran kaga in kai laifin ma sakamakon biyayya iyaye sai Allah ya rika yafi maka fi ashabil janna suna cikin yan aljanna wa'ada sirrin ladhi kanu yu'adun wannan shine alƙawari na gaskiya wanda ubangiji ya kasance ne musu alƙawari da shi sallallahu alaihi wa sallam